وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين kuma da mun ba su zinari duk wanda ba komai bane face kayan jin daɗin rayuwar duniya ne amfaninsa kaɗan ne don baya dawama abin da yake lahira na ni'ima shine fi alheri a wurin ubangijinka ga masu tsoron Allah ta hanyar kamanta abubuwan da ya umarta da nisantar abubuwan da ya hana ya kai wannan manzo